lahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da saduwa da ku a cikin shirin ku karkaɗa kunnuwanku wanda ƙayatacciyar tasha mai farin jini kuma nan ba ɗaya mai suna Allah Ajabi TV take ɗaukar nauyin kawo muku. Sunana Aliyu Tudun Wada da zan jagoranci shirin a halin yanzu. Wanda kuma har yanzu muke ci gaba da karanto muku. Zazzafan littafi ƙayatacce wanda aka yi cakwakiya a ciki da kuma soyayya. Da ruɗani da tausayi da ban al'ajabi, ku dai ku biyo ni cikin littafin rainin ki zanyi na Asama'u Abdullahi Abubakar 'yar mama kuma a baya mun tsaya a inda basma tare da basam wato don suka tafi rafi ɗebo ruwa bayan cakwakiyar da ta faru tsakaninta da ɗahir wato tsohon saurayinta da ƙarasawar su rafin nan sai don ya tsaya a gefe yayin da fatima ƙawarta ta hangota ta taho daga rafin ta tunkari basman tana tambayar ta cewar mai ta zo yi rafi basma ta ce mata ai umman ta ce ba ta da ruwa shine ta zo ɗiba mata yayin da fatima ta ja hannunta ta ce to ta zo su je A nan muka tsaya yanzu kuma za mu ɗora. Bassam na can na kallon masu wanka juyowar da zai yi hango ta aje bokiti can gefe tare da aje hijabi ta yi tsamo-tsamo cikin ruwa tana ta iyo abinta suna fira da Fatima da sauri ya taho wajen ran shabace ya ce baki da hankali ne bas mai kike haka zuwa ya yi janyo ta zai juya kenan san tsallaka ya zamar da shi ta faɗa kansa suka haɗa ido da shi ya ji wani yar a jikinsa da sauri ya mike ita ko sai ɗiga take ta ɗauko hijab ɗinta ta saka sannan ta ce bari na ɗebo ruwan ya ce cikin faɗa an fasa ɗibowa kuma wallahi muna zuwa gida ku shirya tare da ke za mu wuce ai momi ta ce sati biyu fa zan yi ba za ki ba sati biyu wuce mu je suna tafiya a hanya ya ga masu kurar ruwa ya tsai da su ya musu kwatancen gidan ya ce su kai ruwan gidan su basma duka tana zuwa gida umma ta rike baki ta ce yanzu basma wanka kika yi a rafi baki san kin girma ba ko daidai nan sasana suka fito suna kallon cikin mamaki sannan suka kwashe da dariya suka ce la basma mu je ki raka mun mu mai mu wankan don ya watso musu wani kallo ba shiri suka yi shiru umma ta ce za ki wuce ki cire kayan ko kuwa Allah dai ya shirye ki ta yi wanka ta shirya ta je ta samu umma ta ce mata don Allah umma ki ba ya hakuri ya bar ni na yi satin umma ta ce ba zan ce ba ai gwara ku tafi tare ta yi kamar ta yi kuka ta je ta ci gaba da shiri tuni ba sam har ya gama su kawai yake jira Umma ta haɗa musu tsaraba sosai ta sake wa basma nasiha akan zaman aure da kuma nutsuwa suka fito ta raka su har bakin kofar mota basma ta saki kuka su usaina na bata haƙuri tana ji tana gani suka kama hanya ta ci kukanta har ta gaji shi ko kallon ta bai yi ba har barci ya ɗauke ta gudu yake sosai a hanya ba su suka kawo Kaduna ba sai kusan bayan la'asar momina jindirin motar su ta fito da sauri tana musu sanni da zuwa washe garin dawowar su da daddare suna zaune suna cin abinci basma take jin ta wani iri Mary ba ta jin daɗi a jikinta ta ƙyar ta iya cin abinci ta tashi momi ta ce da ita basma har kin koshi ta ce da momin eh ta wuce ɗaki ta kwanta zazzabi ne ya rufe ta sosai ga sanyi tana ji ta kudindine waje ɗaya can ta ji marata ta wani irin kullewa cikin tana ciwo sosai amai ya taso mata da gudu ta je bayi ta dinga kwara amai kamar za ta amaye yan hanjinta ta dawo da ƙyar ta kwanta tana ta juyi saboda ciwon cikin da ya takura ta can marata ta ƙara ƙullewa? ta ji kamar fitsari ta tashi da ƙyar ta dafa bango ta shiga bayi don ko fitsari ne ta yi tana dukawa da niyyar fitsari sai ta ga jini zara ido ta yi bata san sanda ta kwalla kara ba momi ce ta shigo a ruɗe ta ce mata basma me ya faru momi jini na shiga uku momi da ta fahimci abin ta ce ya isa basma ki shiru basma daɗa ruɗewa ta yi ganin ya ci gaba da zubowa momin ta taimaka mata ta gyara ta ta bada magani ta sha ta kwanta amma ciwon cikin ya ki tsayawa sai amai take ga zazzabi momi ce ta kira yayi don ta ce ya zo ya kai ta asibiti ta taimaka mata suka fito da ita shi ku sai tunani yake me ke damun ta haka. Suna zuwa asibiti aka karbe ta da sauri ruwa aka saka mata sai da ta so mu samun nutsuwa sannan ya tambayi momi me ke damun basman. Momi bata ɓoye ba ta me bayani ya ce a ran shi ‘yan reno ta zama ‘yan mata. Allurar bacci ya yi mata bata farka ba sai da safen. Ta tashi jiki ba kwari a sannan momi na sallah bayan ta idar ta mata sannu da jiki ta ansa da kyar ta ce ta tashi ta wanke baki don ta ci abinci. Ita ta sake taimaka mata ta wanke bakin sannan ta haɗa mata mata ruwan zafi ta yi wanka tana fitowa ba sam ya turo kofa ya gaishe da momi sannan ya mata ya jiki momi ta haɗa mata tiyi ta samu ta sha kaɗan da kyar ɗin sannan ta sha magani ta kwanta su hasana suka zo tare da abinci momi ta sake cewa ta tashi ta ci ba wani da yawa ta cin ba dan bakin ta ba daɗin shi take ji ba washe gari da safe aka sallame ta ta ji sauki sosai momi ce ta kira son take ce mai tun da basma ta ji sauki ya kamata ya ɗauke ta su wuce gidan shi basam ya zaro ido ya ce momi gida fi kika ce wannan yar karamar yarinya me zata ta min momi ta haɗa rai ta ce idan dadin ka ya dawo sai ka tambaye shi me zata maka daga haka momi ta tashi ta haye sama ta bar shi a nan to fa kun ji wata sabuwa wai me mai basma za ta mai a gidansa kun ji fa masu sauraro mu je dai zuwa ya fara tunanin me yasa momi ta ce basma ta koma gidan shi gaskiya wannan hukunci bai mai daɗi ba shi yanzu baya son ma kwata-kwata abin da zai kusanto shi da ita don wutarin zai iya yin aika-aika shi kuma ya san yarinya ce ita ta zai yi haka ya wuce ɗakinsa yana sake saƙe da safe dadi ya kira shi akan maganan ya ce mai don Allah dadi amin uzuri a bar yarinyar nan ta gama koje SS3 ne dadi ka duba fa har yanzu yarinya ce sannan tana jin daɗin zama da ta sana'a nan har yanzu bata san me ake kira aure ba sannan ko gyaran kanta bata iya ba bata iya ko girki ba in na tafi da ita ba za ta gane komai ba nan ko ga momi za ta koya mata nima kuma zan tambaya inda ake karantar da mata a koya musu kwalliya da girki sai na sa ta kaga zuwa lokacin ta gama je SS3 dare nan fasa ya ce son bai nisa ba kuwa ina laifin wani ya a dai bar shi haka dadi hakan yayi fa to shi kenan. amma da na so ka rike ta da kanka ka san su mata wasu kalan mutane ne da sai ka ga kun shaku a haka har ta so ka kuji ba kwa son rabuwa da juna a haka kwanaki suka dinga wucewa yau gashi basma ta shiga JSS1 sun fara karatu kullum basam ke kawo ta ya zo ya dauke ta kuma duk makarantar ita kadai yake sa hijabi ba wanda ya san basma matar aure ce duk dauka suke kauyanci ya sa ta haka basam ne ya gargade ta akan karta ce ita matar auren ce wai za a mata dariya hakan yasa bata taba faɗa ma kowa ba ba ta ma mu'amala da kowa ƙawarta ɗaya ce wadda suke zaune sit ɗaya da ita wato wasila sun matukar shakuwa sosai kullum ta siyo abin break ɗinta tare suke ci da basma ita basman ba a bata kuɗin break kuma ba ta son tana cinye mata nata ba ta son zuwa da komai makaranta hakan yasa yau da za ta tafi ta ce wa momi ta ba ta kuɗin break momin ta ce da ita ki tambayi yayinku daga yau shi zai dinga baki sai ga shi kuwa ya fito zo mu wuce ina da mitin ki sauri basma ta ɗauki jakarta ta bi shi suka tafi suna zuwa bakin gate ya tsaya kafin ta fita ta juyo ta kalle shi ta ce yayi kuɗin break ya ce da ita baki ci abinci bane a gida ta ce masa na ci mana ya ce to kuɗin me kuma za a baki ai kowa ana ba su a gida ni kaɗai ce fa ba a ban ba zan bayar ba don ba abin da zaki da su ta turo baki ta juya za ta tafi idan ta ya cika da hawaye tana ta ƙoƙarin kada su zubo amma kafin ta gama fita ta fashe da kuka ta fita da sauri ta yi hanyar shiga cikin makarantar tana kuka ya fito da sauri yana cewa basma basma ta yi banza da shi ta shige ya biyo ta da sassarfa kafin ta shige aji ya kamo hijabinta ta ciwo suka haɗa ido ya ce shine ina kiran ki ba za ki juyo ba ta yi shiru ya ɗan janyo ta jikinsa kaɗan ya ciro hankacif a aljihunsa yana goge mata hawayen yana ɗan girgiza ta ya ce mata ki yi shiru to ya hakuri ya ciro kuɗin aljihunsa ɗari biyar ya miko mata sai ta maƙe kafaɗa ta ce ba na so ya ce da ita baki haƙura ba kenan ni fa wasa nake miki take ta sake fashewa da kuka ta ce ai don umma na bata nan ne da ni ma za ta bani ya kara janyo ta jikinsa ya ce ya isa haka basma ni ma ai yayanki ne zan baki kuma momi ma ai mamanki ce ko ta daga kai ya ce mata to kin haƙura ta ce eh ya ce to yi murmushi mana sai da ta yi sannan ya bata kuɗin ya manna mata kis a goshi ya ce kin cika shagwaba suna haka sai ga wasu 'yan mata 'yan kilas ɗinsu su biyu suna ganin su suka zo suka gaida bassam ta yi mamaki bayan a aji ba sa mata magana amma yau har da wani gaishe shi sai iya yi kuwa suke ya ce basma zan tafi sai kun tashi ko ta daga kai ya ciro ɗari biyar su ma ya basu suka yi godiya ɗayar mai suna hafsat sai wani fari take mai ya juya ya wuce bayan ya tafi suka ce mata bas mu wannan yayanki ne eh ta ce musu hafsat ta ce ina son shi zaki man hanya ni ai yaya sai ya min duka ke dai da kika ji zaki iya ga ki gashi nan nan ta bar su ta shige aji wasila ce ta ce da ita naga idan ki haka kaman kin yi kuka kukan na yi ai ta bata labarin abin da ya faru wasila ta ce lalle yayin nan naki yana ji da ke basma ta ce a hakan yana dukan nawa wanda suka tashi ya zo ta su hafsa suka ƙara zuwa sai ya ɗaura fuska ya amsa gaisuwar tasa sama-sama bayan sun tafi ya ce mata basma ina kika samu waɗannan manyan matan dama ba karatu kike ba kina biye musu ne kuna kula maza da ganin su waɗannan idan su a buɗe yake take ta fara rantsa rantsa wai ita ba ƙawayenta ba ne ba ma sa magana sai a yau cewa fa suke wai ina da kyau kuma ni yar ƙauye ce ni kullum da hijabi ina ɓoye kyau na yau ne kaɗai da suka gan mu tare suka min magana ɗayar mata ce tana son ka take ya ɗaura fuska ya ce ban so ki yi mu'amala da su daga yau to ni Allah ya so ƙawata ɗaya wasila kuma ita ba ruwanta da kowa haka suka kai kofar gida suna wannan hirar a kwana tashi lokacin ba wuya a wajen Allah sai gashi yau su basma sun shiga aji na biyu a ƙaramar sakandare ta ƙara girma sosai da kyau ita kanta tana mamakin girmanta duk da dai ba ta da ƙiba sosai amma tana da tsawo ɗan na daidai da ita dara radaran idanu da siririn hanci mai tsawo gare ta wanda ya dace da fuskarta sai ɗan ƙaramin bakinta wanda har mata sha'awar shi suke dogon wuya gare ta ƙirjinta ko a cike yake sosai kamar an hura balan-balan cikinta a shafe ko ta ci abinci baya tasowa sannan kugunta tana da hip sosai shef ɗinta shine ake kira da coca cola yanzu tana da 15 years kenan Momi ce ta kwalla mata kira ta ce, ki fito mana basma, hakan ya sa ta bar jikin mudubin da take, ta manta ana jiranta. Ta saka kayanta ta fito saboda ba ta kwalliya tunda yayinta ya hana, ta san da ta yi zai iya cewa an fasa tafiyar da ita. A yanzu kuwa ba ta son abin da zai haɗa ta da yaya sai ya yi ta kallanta ko kuma ya dinga son taɓa jikinta ita kuma ba ta so. Tana fitowa suka ɗau hanya suna tafe yana faɗa. Wallahi kika kuma sa gilas sai na barka shi. Kalli fa kayan jikinki duk a matse. Shiru kawai ta yi masa ba su tsaya a ko ina ba sai wurin jidda dan Fulani mai koya girke-girke da kwalliya. Ya ce mata ga nan na kawo ta kanwata ce ina son ta yi kamar na shekara ɗaya ta kware akan komai saboda za a mata aure ne. Bas mata ɗago ta kalle shi da sauri bata ce komai ba ya biya kuɗin suka taho a hanya ya ja mata kunne wai saura kuma ta ce ita matar shi ce sai ya cire mata baki dan shi ba sa'an aurenta bane matar da zai aura kyakkyawa yar jami'a ce ba ita ba ku Bas ma cikin jan haushi ta ce masa ai da ni ma yana da kyau ko ya ce a hakan ta ce eh sosai shi yasa ma mazan ajinmu suka ce ni zan yi mana queen a school wannan karan ai koyi taka birki ji kake ku a tsorace juyo ya kalle ta a fusace ya binciko ta ya rike mata kunne ya ce uban waye ce ki yi magana da su balle har su kalle ki su ce miki kina da kyau dama fira kike yi da maza ba na ce karki kula kowa ba tsananin zafin riki kunnen ya sa bata san san da hawaye fara zuba daga ta ba ta ce cikin muryar kuka wallahi yaya bana magana da su su ne fa suka same ni suka ce ina da kyau sosai zan fito queen a school kuma ni ban musu magana ba ya ƙara haɗa rai ya ce su waye da waye ta ce wallahi ya ban san sunan su ba fa ƙarya kike yi kin san su to ko za ki daina zuwa skul ɗin nan daga yau zan canza miki wata wacce babu maza ta fashe da kuka ta ce masa dan Allah ya ya kai hakuri wallahi ba zan ƙara kula su ba fa ta rike shi tana ba shi haƙuri sosai ta kwanta jikinsa ya kasa mata magana duk ya rikice ya dago ta yana ta kallanta muryar shi na rawa ya ce mata ya isa haka karki sake ta ce masa to yaya na go gode cikin zuciyar shi yake tunanin wai me yasa yake yawan jin filin a duk lokacin da yake tare da basma ne bai san amsa ba sai ya ja mota suka ci gaba da tafiya amma hankalin shi a tashe tunda basma ta tayar masa da hankali duk ya rikice a haka suka kawo gida basam yana kwance tunani yake ya kasa bacci anya ba zai je ya ce ma dadi zai mai da basma gidan shi ba ya ma za a yaje je tunda ya ce masa wani ya yaki yadda ko dai kawai ya je ya biya wa basma je SSCE ne ta yi a JSS2 din haka ya ci gaba da tunanin har barci ya ɗauke shi. Basma kuwa tana can ta kasa bacci. Ta kosa gobe ta yi ta fara zuwa gurin koyon kwalliya. Tana son kwalliya amma bata iya ba sai gashi yanzu za ta koya a sauki. Washe gari da safe ta tashi ta yi sallah ta yi wanka ta shirya tana jiran ya ya zo ya kai ta. Shiru shiru gashi har goma na safe ya kusa kuma goma za ta tafi. Gashi sasana ba sa nan zai ita kaɗai zaune. Momi ce ta sako daga sama ta ce mata a'a Basma har yanzu ba ku tafi ba? Basman ta ce eh yaye ne bai fito ba. Momin ta ce ce mata ki je ki kira shi mana basma ta ce to ta tashi ta tafi bangaren nasa sallama ta yi ta ji shiru ta leka ciki nan ma ta ga ba kowa ta juya za ta tafi ta je an buɗe kofar toilet hada idanu suka yi daga shi sai tawul da alamar wanka ya fito ta kasa magana duk ta diriri ce ya ce lafiya ina kwana yaya bai amsa ba sai ta juyo za ta wuce ya ce kin zo ɗaukar askirim ɗin ne ko ma kin ɗauka ne zo nan a'a momi ce ta ce ka zo mu tafi to gani nan zuwa jiki ta fito ta samu momi a kicin ta gaya mata gashi nan zuwa wai to basma ki kula da abin da kika je koya ban da wasa don Allah cewar momin basman ta ce to momi sannan ya fito ya gashe da momi ya kalle ta ya ce mu je ko a kofar shagon jidda dan fulani ya yi fakin suka shiga suka same ta tana ma wata kwalliya dama gwana ce wajen iya kwalliya suka gaisa da don ita ma basma ta gaishe ta sannan suka dan yi magana da don kafin ya yi musu sallama tana karasa ma matar kwalliya sannan ta juyo ta kalli basma ta ce da girki za mu fara ko da kwalliya da sauri basma ta ce kwalliya ta yi murmushi ta fara nuna mata abubuwan amfani wajen yin kwalliyar dan Allah anti ki dan yi min irin wacce kika yi ma matar nan ta yi dariya ta ce bari zan miki amma mu ci gaba da abin da muke yi tana ta koya an basma abubuwan tana haɗawa wanda bata gane ba ta tambaye ta don wasu kayan ma bata taba ganin irin su ba bayan sun gama ta gwada mata kwalliya a fuskar ta ta yi kyau sosai ana gama mata don ya zo ɗaukar ta ya shigo kenan don ɗin suka haɗa ido da shi ji yayi gaban shi ya faɗi ya kasa kasa daina kallonta ita kuma ta karaso da sauri tana cewa yaya ka gani na yi kyau ya rike mata hannu ya ce eh kin yi kyau gaba ɗaya ya ruɗe ya diririce maganar ma ta kasa haɗuwa a bakinsa sallama suka yi mata suka tafi gida Zi ce kwance a cikin ɗaki. A ɓangaren Zi kuwa tana kwance ne a cikin ɗaki sai zabga kuka take mominta ta shigo ɗakin ta same ta don ganin tun da za ta ƙi fitowa. Momin ta ce mata wai ke Zainab ba za ki daina kukan nan ba haka? Ta ɗauko ta kalli momi da jajayen idanta ta ce Momi tun jiya fa nake kiran Bassam ya ki daga waya na Momin ta ce mata sai ki ta yi ai shi yayi auren shi ya manta da ke. Ke kina nan kina ta tunanin shi kuma bikin ku ya kusa da ma'aruf kin sani kuma fa. Wallahi ni Bassam nake so kuma shi ma ni yake so ba wannan yar ƙauyen da aka aura mai ba. Wallahi na tsani yarinyar nan ganin da gaske take Momi ta tashi ta fita ta kyale ta. Ita kuwa ta ƙudiri aniyar zuwa ofis ɗin Bassam domin ta fashi hakuri Ta gama shirin ta tsaf ta ɗauki ki ɗin mota ta fito ta samu Momi a falo

Momi ta ce mata sai ina haka. Zainab ta ce gidan su Khadija za ni. To sai kin dawo. Ji momin tana fitowa ta kama hanyar ofis ɗin Bassam da Alkasim ta fara haɗuwa. Bayan sun gaisa ta ce don Allah Bassam fa. Alkasim ya ce baya nan ya je kai matar shi shopping. Gaban Zainab ya faɗi ta ce a zuciyarta na tsane ta. Wato har ya fara fita da ita kenan kenan ya fara santa. Alkasim ya tafi ya barta a nan a zuciyar shi yana cewa me dan zai yi da ke yanzu gashi matarsa ta zama tsaleliya ita zai sai ta shiga ofis ɗin shi ta zauna tana jiran shi ita kaɗai take zancenta dama mace amana ne shi ya ce mata baya son yarinyar nan amma har wani fita suke tare ita ko basma tana can gurin jidda tana koya mata kwalliya suna cikin yi ta ce mata gaskiya yayin nan naki na son ki basma ta ce ni din chabdi aiko baya so na mutumin da ya ɗauko ki ya kawo ki nan gurin saboda bai so a kai ki gidan miji baki iya komai ba ki ce haka basma ta yi dariya ta ce mata jidda mijina ne fa jidda ta zaro ido ta ce mijinki basma ta ce eh jidda ta ce yaushe kuka yi aure shekara uku kenan jidda cikin mamaki ta ce da basma kenan tun kina karama basma ta ce eh mana amma kin har yanzu baya sona cewa yake wani ba mata bace reno kawai zai yi nawa jidda ta ce ko haka ne zaki bashi mamaki da kanki zai dinga nuna ki yana cewa ke matar shi ce tun daga yau zan fara gyara ki zan baki wani turare wanda kina shafa shi zai rasa nutsuwa a haka za mu takura mai har zai ji yana son zama a kusa da ke mu bar girkin nan mu je ki kwalliya nuna miki ya ake yi na san yana hanya yanzu kwalliyar yadda jidda ta yi mata ita kanta ta san ta yi kyau sannan ta koya mata yadda za ta dinga mai shagwaba sannan kuma ta ce mata ta dinga yawan rabar jikinsa ana cikin haka sai ka hawan din shi ta ce gashi nan Karɓi turarukan nan ki ƙara shafawa basma ta ce to ta karɓa ta shafa jiddan ta ce yawwa tun yanzu za ki ga aikin shi ta yi mata godiya suka fito Nan ta same shi ya yi fakin, ta buɗe gidan gaba ta shiga ƙamshin turaren jikinta ne ya bugi hancinsa. Ya wani saki ajiyar zuciya sun fi minti talatin a tsaye ya kasa ta da motar ma. Duk yanayin shi ya canza ta katse shirin da cewar ya yi lafiya. Dagowa ya yi ta jajayen idan shi ya kalle ta ya ce kin yi kyau basma. can kuma ya haɗa rai wa ya ce ki sa jan baki ban hana ki ba ta ce da shi an ta jiddace fa ta gwada mun kwalliya ba bata karasa safe ta ji ya janyo ta jikinsa ya fara kisin ɗinta ta ko ina karar wayar shi ce ta katse shi ya sake ta yana duba wayar ya ga alkasim ne ya ɗaga da sauri ya ce abokina ka zo kana da feshin ka zo da sauri fa yanzu oke ga nan zuwa cewar don suna zuwa asibiti ya yi fakin basma ta fito shi ma ya fito tana biye da shi a baya suna shiga abdul ya ce ango ango ya watsa wa abdul harara basma ta juyo ta ga yadda Abdul ya amsa da fara'arsa suka wuce ofis ɗin shi. Tana bayan shi tsayawa ta ga yayi a bakin kofa yana kallon mace da take cikin ofis ɗin. Zainab ce ta taso ta ce, "Ai dole ka tsaya a bakin kofa mana." Ya shigo yana cewa, sata nayi da zan kasa shigowa zainab din ta ce masa cin amana ya ce ki kira ni da wannan kalmar dan bata dace da ni ba basma har yanzu na bayansa tana shiga ta ga ya zauna a kujerar baki ta wuce da red ta makanta masauki a kujerar shi ya kalle ta da mamaki amma bai ce komai ba ta cire hijabin ta daura akan table tuni dama gashinta ya sha gyara a gurin jidda yayi kyau sai sheki yake ya juyo ce wa ya ce ki cire ta marairace ce a shagwaba ta ce yayi zafi ya tsira mata ido saboda yadda ta yi magana ya tsama shi matuka ya juya yana ce mata gyara rigar ki nan ba gida bane sannan ya juya gurin zai yi wacce ranta ya gama ɓaci ya ce mata Zainab ya gida lafiya lau ta ce tana yatsa na fuska ya su momi da su ma'aruf ta ce ai baka san inda suke ba ya ce na sani ai in na tambaya ai ba laifi ba Bas ma na zaune tana kallon su yayin da ta ce masa yayi ina jin yunwa fa da sauri ya ce mata me zaki ci kawai in kana da askirim ka bani kan mu je gida ya matso ya kama bakinta ya ce bakin nan ya cika kwaɗayi ta yi wata 'yar ƙara ta ce yayi da zafi ya ce shagwaba dai momi ta ɓata ki turo baki ta yi kawai shi ku ce mata yi abin nan yana miki kyau fa je ki ɗauko askirim ɗin a firji akwai ta tashi da murnar ta tana firji bata ko kalli zi ba Zi ta tashi a fusace ta ce, Na gode, yau ne kake wulakantawa saboda wannan kucakar 'yar ƙauya? Kan yayi magana bas mu ta juyo ta nuna ta da yatsa ke. To masu sauraro bara mu dakata a nan sai kuma a shirinmu na gaba za mu ɗora daga inda muka tsaya ku dai ku ci gaba da bibiyar mu ta cikin wannan zazzafar tashar namba ɗaya gagara gasa da babu kamarta wato Allah Ajabi TV wanda kuma idan kuka shiga muna ƙara tunatar da ku cewar kada ku manta ku dai ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu idan